daren juma'a daren sha uku ga watan juma'a da lula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da tara ga watan february shekarar miladiya ta da sha bakwai wannan shine majalisi na ashirin da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali gafar. wanda malam muhammad nasir din albani ya rairaye daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah ya gafarta musu su littafin al'ulu da shi da wannan muktasar din nasa yana karantar da mu ne aƙidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa bisa dogaro da ayon alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu za mu tashi a inda malam yake cewa a cikin shafi na 137 ya ce Saniyar malami na biyu daga cikin malaman da suka yi maganganu na yin raddi ga 'yan bid'a su aljahamu bin safwan masu aƙidan ƙaryata cewa Allah na da siffofi mun ji malami na ɗaya da ya musu raddi shine al-imamu abu hanifata an-nu'man ibn thabit al-kufi rahimahullah imamu ahlin ra'ayi malami na biyu shine malam yace thaniyar na biyu ibnu jurayj al-imam abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj malam yace sheikhul haram babban malamin kasar makka wa muftil hijaz mai fatawa na kasar makka al-imam ibnu jurayj ya rasu hijira da shekara 150 babban malami ne daga cikin malamai kamar yadda malam ya ambata malami ne a ƙasar makka mai fatawa mai karantarwa malam ya ce rawa abu hatimin razi anil ansari an ibn juraidin rahimahullahu qala an ruwaito al'imamu abu hatimin razi ya ruwaito daga al'ansari daga ibn juraid Allah ya ƙara mushi gafara da rahma ya ce kana arshuhu alal ma'i qabla an yakhluqa al-khalq al'arshin Allah ya kasance a saman ruwa tun kafin Allah ya halicci halittu wani ita ce maganar da malam ya cira tuta daga ainihin al'imamu ibn jurejin abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurejin a babban malamin ƙasar makka sai ce thalithan na uku al'auza'i abu amr abdurrahman ibn amrin abdurrahman ibn amrin abu amrin auza'i alimu shami alimu shami fi zamani malamin ƙasar sham a zamaninsa ibn jurejin amin al'auza'i ya rasu a shekara ta 157 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama babban malami ne daga cikin malamai wanda suke da mazahibu da ake bi daga baya ne mazhabinsa bai samu tagomashin magoya baya da suka yada shi ba bai gaza imam malik a wajen ilimi da fasaha da kwarewa da yawan ɗalibai ba asalin iyayensa mutanen ƙasar ainihin wato afghanistan ne an kamo su a matsayin bayi jikan bayi ne shi allah ya mishi baiwa ta ilimi ya taso yana maraya uwarsa ce ta rike shi bayan mutuwa mahaifinsa ya yi karantarwa ya yi alƙalanci ya yi fatawa ya yi rigima da sarakuna ya shiga cikin rigima da ainihin sarakuna masu tawaye a lokacin su ne musawwada kenan wanda suka kafa gwamnatin banul abbas akwai kisar da al'imamu ainihin wato Ibnu asakirin ya ruwaito a cikin littafinsa tarihu madinati dimashqa haka al-imamu zahabi ma ya ambace ta a cikin tarihin wannan malami a cikin sirra alamin dubala wadda aka samu wato jagoran musawwada shine Muhammad ibn Ali al-Abbasi ya tsaida ibn eh, da abin nan da Auza'i a gabansa ya mishi tambayoyi ya ba shi amsoshi wanda shi kanshi Auza'i din ya ce yana jira ne kawai ji kanshi ya fadi yana jira ne kawai ji kanshi lokacin da musawwada suka shiga kasar Dimashq sun yi kisa sun yi kisa sun kashe maza da mata da yara da manya da wanda ya ji da wanda bai ji ba har suka tone wakin sarakuna da prince prince na banu ya suka yi ta ainihin azabtar da wakin gawa ko ita kanta bayan da suka gama wannan wato zalincin da wannan ta'annatin shine sai suka sa aka zo da wannan malami cewa me kake gani wannan abin da muka yi daidai ne ko zalunci ne ga kuma duka sojoji da makamai a zazzare ya ce zalunci kuka ya faɗa ya ce idan duke da suka kwashe ta mutane sun yi zalunci kuma zai nisa ɗauka zabar kun yi zalunci ya ja musu hadisi cewa la ya hailu don mura'in musulmin illa bi hadi falasa to kai baka gana abin da suka me za ka ce game da abin da muke a ciki shi to ko raba su da zalunci kuma kun hau kan shi ya dinga faɗa maganganu dai irin nasu na malamai ba tsoro ya ce yana jira ne kawai ya ji kan shi ya faɗi ya kashe ka kubuta da wannan malamin kubuta da shi ba irin wanda ake nema ba ne har ya fita ɗin tsammanin shi ana za a biyo shi a kashe shi ne sai aka biyo shi kuma da kyautar dirhami dubu biyu kamar ka ce miliyan ɗari biyu misali shine ya karɓa ya taraba ta a hanya bai isa gidan shi da kokon dala ba sa'ad da ya mutu dirhami shida aka samu a cikin kayan gadon shi kamar ka ce naira 60 ko 600 a wannan zamani iyaka abin da ya bari kenan malami ne na Allah kware Allah ya gafarta mashi. Ah, akwai tarjama shi kuma na ambata a cikin littafin tarihu madinati dimashqa da littafin siru alamin nubala da mafiyar littafai waɗanda suke da tarihi sa'ad da ya rasu hadda yahudu da nasara a garin Dimashka, da su aka fita jana'izar shi saboda bawan Allah ne mutumin kirki ne su ma suna jin daɗin rayuwa da shi Allah ya ƙara mashi rahama to wannan babban malami shine yace malam yace rawa abdul abu abdullahi al-hakim an al-auza'i qala al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya ruwaito daga wannan malami al-auza'i auza'i yace kunna wa tabi'una mutawafiruna musa auza'i atba'u tabi'ina kenan mun kasance a lokacin da tabi'ai ɗaliban sahabbai suna raye na ƙunu mukan ce inna allaha azza wa jalla foka arshi muna faɗin kalma cewa Allah Ubangiji yana saman al'arshinsa wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifati muna imani da abinda da sunna ta kawo na siffofinsa ma'ana wannan karatun da suke faɗa haka suka ji shi daga malamansu tabi'ai kuma haka suka maimaita shi a gaban tabi'ai din babu ne ta musu inkari wa akhrajahu al-baihaqi fi kitabil asma'i was sifati malam ya ce bai haƙi al'imamu abubakar bai haƙi ya fitar da wannan labari a cikin littafin shi mai suna al'asma'u was sifat a cikin lambar shafi na 408 warawa abu ishaq al hakanan al'imamu abu ishaq al shine al'imamu ahmad ibn muhammad ibn ibrahim al kenan malamin tafsiri mai littafin al-kashf wal bayan an tafsiri ayil qur'an babban malami ne ya rayu a karni na biyar ya rasu jihar shekara 427 insha Allah kamar shekara 1000 da shekara 11 kenan babban malami ne mutumin ainihin kasar iraki ne shine ake ake cewa abu ishaq al-thalabi abu ishaq al-thalabi al-mufassir malamin tafsiri qala yace su'ila al-auza'i an qawlihi ta'ala an tambayi abdurrahman al-auza'i game da ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fin mastawa alal arshi ina ma'anar wannan aya sa'an nan ya daidaita a kan al'arshi faƙala sai malam ya fassara malam auza'i ya ce huwa ala arshihi kama wasafa nafsa Allah yana kan yana saman al'arshinsa kama yadda ya siffanta kanshi babu wani ƙarin fasara babu ragewa wa ƙarsu ila. Alwalidu, waƙarsa Alalwalidu, Ibnu wa qad al imam aba amr al-auza'i an ahadith as-sifati fa qala kama ja'at hakanan akwai al-walid muslim al amawi kenan al al-umawi al-walid ibn muslim shami wani malamin hadisi ne shi ma daga cikin malaman hadisi da suka raya ƙarni na biyu yana da littafai da yawa ya rasu hijira da shekara 195 malami ne mutumin ƙasar sham yana da hadisai a cikin ainihin littafan hadisi to wannan ɗalibin ɗalibi ne ga al'imamu abu amrin al'auza'i sai tambaye shi allah shi gafarta malam hadisan da suke magana akan sifat din nan ya za mu fassara su sai ya ce amin ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka yadda salaf suke da hadisi an karanta shi akan sifat to haka ba a bar shi ba za a rage ba ba za a ƙara ba ba za a canza ba ba za a murɗe ma'ana ba kawai sai a karanta kuma a ce mun yi imani da shi yadda Allah ya saukar kuma a bisa abin da Allah yake nufi babu zangayi babu shishi wannan ita ce aqida al-Imam al-Auza'i wa min kalami hadha al-Imam Zahabi yace daga cikin magunganun wannan limami an samu yana cewa alaika bi athari man salafa wa in rafadaka nasu ya kai dan uwa kai kokari kai riko da tafarkin waɗanda suka gabata wa in rafadaka nasu koda mutane za su yarfe ka su kika wannan fatin a zamanin su kenan jama'a balantana kuma yanzu riko da asar na salaf ba karama aiki ne mai jawo mutum fitina ba 'yan uwa da dangi da masoya da iyalai kowa zai iya faɗa da kai domin sunnar abin kenan kalla ka gani manzon Allah su alaihi da ya fara wa'azi a Makka daga cikin wanda suka fi kowa faɗa da shi akwai 'yan uwan mahaifinsa wanda mahaifin ya mutu su ne a matsayin iyayen shi kenan su Abu su Abu Lahabi waɗannan babbaninsa ne onkurs ɗinsa ne amma sun fi kowa faɗa da shi su kaga zaka iya fada da iyayenka zaka iya fada da 'yan uwanka da iyalanka da abokanka da waɗanda kake ganin mutunci suke ganin mutuncinka an kana bin tafarkin salaf amma tunda shine tsira sai sai malam auza ya ce karka damu da mutane dan sun kyamace ka ko dan sun yi watsi da kai kar ka damu kai dai ka dinga yi dan Allah wannan shine kuma kasima ya zama dan Allah kake ba dan ka ba su haushi ba kar ka sake addinin kai kama da na yan dariƙa yan dariƙa da gaske da suka samu matsala shine komai suke yi suna sawa a ransu suna so su ba wasu haushi in ga ka yi addini kar ka yi don ka ba wani haushi ko da addinin mai kyau ne in kana yi don ka ba wani haushi ka taɓe in ka ba shi haushi haushin ya bayu to iya riba ka kenan idan ma bai ji haushin ba kuma ka yi asaran hatta haushin da kake so ya ce ina fata mun gane da aka da baiwa wani haushi ko burge wani duka wahala ne asara ce ga wanda yake yin aikin lahira ya yi don wani ya ji daɗi ko don wani ya ji haushi to mu kiyaye wannan ya'yan uwa mu sanya ikhlasi a cikin ayyukan shine ma'ana a faɗin Allah da yake cewa wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'ayaha wanda ya nufaci lahira yayi wasa'a kuma ya yi aiki sa'ayaha irin aikin da ake yi don lahira sannan sai Allah ya ce mene wa huwa mu'min yana da ikhlasi a cikin aikin shi don Allah yake yana da imani da Allah ce, cewa Allah ne yake bada lada wannan aiki da yake Allah yake nufata wannan sharɗan guda wani sai an same su haka al-irada as sannan sa'ayin ya dace da irin na lahiran sannan imani sannan ne Allah zai karba duk da Allah ba zai baka aljanna ne dan aikinka ba zai baka ne dan falalaka aikin kawai sababi ne jaza'an bima kanu ta'amaluna da makamantansu yana nufin wannan ba'un malamai sun ce ba'un ce sababiyya ba'un ce sababiyya ba ba'un ce ta aljaza'u ba domin aka ce za a yi keke da keken jaza kowa ya san ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ce ba wanda ya shiga aljanna da aikin shi yace aka ce ya rasulullahi haska kai yace har ni sai dai Allah ne bai da ramasa. to wannan sababin da zaka yi na aikin ka kokari ka yi shi dan Allah kar ka yi dan ka ba wani haushi amma kasancewa idan kana yi to zaka fuskanci matsaloli da mutane to sai ka ci gaba da abin da kake wallahu ya asibuka minan nas Allah zai tsare ka Allah zai katange ka Allah zai maka katangar karfe da su ko da sun iya cutar da kai ka san cutar wannan to wani ƙarin ta goma shine a wurin Allah dangane da mu za ka samu ƙarin daraja ne a wurin Allah annabawa da manzanni da salihan bayi an cutar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa lokacin da mutane suka fara korafin sai yaushe za a samu nasara manzo Allah ya ce me ma aka wanda suka rigaye ku ana daukan zarto a tsaga mutum sai an raba shi gida biyu da zarto sai an raba shi tun daga tsakiyar shi za a dinga gigara mai zarto sai an raba ta tsakiyar kafafun shi to walantana kai yanzu da ko wani ko hararar kama ba taɓa yi ba din da gan kama akara maka Allah ake cewa ana gaishe ka kaga baka sha wata wahala ba bil muqarana ila abin da su suke sha to ala ayi halin wa in rafadaka nasu da mutane sun kyamace ka kar ka sake tsoron kyamatan mutane ya sa ka kyamaci aiki da tafarkin magabata wa iyaka na jan kunnanka wa ara'ir rijali ahir da ra'ayoyin mazaji wa in zakharfuhu laka bil qawli ko da mutanen sun kawata ra'ayoyinsu din da zance sun suna ta sharhi suna ta kawata zancen suna ta articulating magana don su kawata zancensu ya za ka tantance ra'ayoyin mutane daga magana da take mai tushe a cikin shari'a shi ne duk mutumin da ke magana matsayin shi na malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa babu laifi don ka saurare shi amma ya baka hujja hujja ita kuma ita ce ƙur'ani sunna ingantacciya ijima'i. waɗannan ƙur'ani da hadifi su zama bisa fassarar magabata sannan ijma'in shi ma ya zama ijma'in da magabata ne suka yi shi ba ijma'in 'yan baya ba domin a zamun nan baya ba a iya samun ijima'i muhal waƙiyan ba za ka yi samun ijima'i ba a daga baya-bayan nan don aka ce ijima'i ne haɗuwar malaman duniya a kan abu ba za ka yi haɗa malaman duniya yanzu kan komai ba yanzu in fact malaman garin kuma ba ka yi haɗa su ba iya masallacin nan da a ce iyakacin mu malamai ne ba za mu yi haɗuwa kan matsala ɗaya ba kaga dai gama a waje ɗaya ku to Allah ya sama ba malamai ne misali malaman garin nan ko malaman anguwan nan ko malaman garin ku ba za ka haɗa su kan matsala ɗaya ba balantana malaman zamaninka balantana malaman duniya amma zamanin salaf sahabbai da suke haɗa a wuri guda to akwai ijma'in da suka kulla da yawa akan abubuwa akan yakan ahlur rida akan tattara alqur'ani akan kaza akan kaza to waɗannan ijma'o'i ne munaqida sun riga sun kullu su ma hujja ne a shari'a li'anna al-umma la tajtabi'u على dalala كما صح في الحديث al'umma ba ta haduwa akan bata kamar da inganta نانك nan دي ne da aka zo ba san usulul fiqi ba sai kawai wasu yan wasu tara gutsa sai su dan tare a wani ko ana wa'azin kasa wani ma na kan mumbari yana ta ruwan kaulasa sai su kuma kasa sai su dawo su ce yan yi jima'i wannan ba karamin wannan abun dariya ne abun dariya ne a cikin ilimi ba ka ake jima'i so sai ya zama wanda zai karanta ya zama yana faɗan ƙur'ani da sunna kuma yana fassara ta fassarar magabata wannan shine ka gane karatu na gaske amma duk mutumin da ga kawai surutu ne dinga yi malamin da bai da hujja mu kiyaye za ka gasi dai ta dogon zance amma idan malami na da hujja duk abin da ya faɗa ya fi kowa gaggawa faɗin hujja kafin a tambaye shi zai faɗa zai ce saboda Allah ya ce kaza saboda manzon Allah ya ce kaza alayhi salatu wassalam saboda na karanta a wuri kaza an ce kaza amma an kace zai yi magana yi magana bai faru waɗannan ba ko to ra'ayi shi ne ya rage in yayi ma ka dauka in bai maka ba babu mu babu rigima akan ka ki dauka ra'ayin wani kowaye ina fata mun gane idan ra'ayin ku iri daya son zuciya ku iri daya sai ka dauka duk wanda aka mishi tambaya ta me hukuncin kaza eh to kaza dai kaga dai ai babu laifi a ce an yi kaza kuma ai yana da kyau saboda kaza saboda kaza shine yanzu istahsana shine abin ya burge shi amma alga ta malamai hukuncin kaza babu kyau zai ce ma saboda Allah ya ce kaza saboda manzo Allah ya ce kaza to wannan shine karatu da haka ake bambancewa la ga mujahidai muna samu kama a cikin rudani sai mu ce ai malamai suna batar da mu malamai suna ruda mu na rasa wanne zan duk muna yawan fara ko. saboda wannan zai ce e wannan ya ce a'a wannan ya ce e da a'a wannan ya ce a'a da e ka rasa wanne ka yi to duk wanda ya magana kalla da me ya danganta magana shi da me ya jingina ta da wanda ya ce Allah yana sama me ya kawo ƙur'ani sunna ingantacciya magana magabata wani kuma ya ce a Allah baya sama yana ko ina me ya kawo ta duniya kawai ko da ya ɗauko aya ba zai kawo mata fassara daga magabata ba bai da wannan fassara ko da dauko ta aya da yake ganin za ta goyi bayan wannan bid'a tashi bai da wannan fassara to da haka ake gane wani ne yake faɗan magana wata take tana da hujja waye kuma wanda yake faɗan ra'ayinsa malam yace qultu ni albani sai na ce akhrajahu al-ajurri fi shari'a al-imam abubakar al-ajurri ya fitar da wannan ainihin labari wannan asari daga ah, al-auza'i a cikin kitabun shari'a shafi na ɗari bi sanadin sahihin jama'a to kun ji wannan sai malai ci gaba da cewa rabi'an malami na hudu muqatil ibn hayyan al-alim khurasan malam muqatil ibn hayyan abu bistamin al-balakhi al-imamu abu bistamin al-balakhi shi ake cewa muqatil ibn hayyan ɗaya daga cikin malamai waɗanda aka san su da aiki wajen aiki da karatunsu ya shahara lokacin da aka fara rigingimin wannan fitina ta ainihin juyin mulki na su abu muslimin khurasani sai gudu daga ƙasarsu ya tafi can ƙasar kabul ita ce kabul ta yanzu babban birnin ainihin afghanistan shi ya musulunta da duka mutanen ƙasar shi ya je dinga musu wa'azi suka musulunta ya gudu wa fitina ya je ta musuluntar da su a shekara ta 150 ya rasu shi ma shekara guda suka rasu da imamu abu hanifata annu'man ibn Thabitin. Allah ya gafarta musu gaba daya wannan malami ya ce in ji al'imamu al-zahabi ya ce rawa abdullahi ibn ahmad ibn hanbali malam abdullahi dan ahmad dan hanbali malam dan malam kenan ya ruwaito fi kitabi sunna lahu a cikin kitabu sunna na shi ainihin wannan malami an abihi daga babansa abdullahi daga ahmad dan hanbali kenan an nuh ibn maimun an bukair ibn ma'ruf an muqatil ibn hayyan daga muqatil dan hayyan fi qawlihi ta'ala yana fassara fadin Allah da Allah ya ce ma ya min najwa thalathatin illa huwa rabi'u babu wani ganawa da za a samu mutum uku suna yi face Allah ya kasance rabi'uhum shine na hudunsu qala sai muqatil ya fasara yace huwa ala arshi Allah yana al'arshinsa wa ilmuhu ma'ahu amma ilimin Allah yana tare da masu ganawa kaga irin wannan ayar yan bid'a suna daukar ta su ce ai gashi Allah da kanshi ya ce illa huwa ma'ahu to wannan ma'iyya ba zatiya bace ma'iyya ce ilmiyya Ka ji malaman salaf ne suka fassara ba fassara mu bane su ko masu cewa ma iya ce zatiya fassara su ce su da malaman su na baya ina fata mun gari qultu ni malam albani sai na ce wa isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne wa huwa fi sunnah a cikin kitabi sunna yana nan a cikin shafi na 71 wa akhrajahu abu dawud aidan fi masailihi al-imamu abu dawuda a cikin kitabul masail nashi ba sunan ɗinsa ba ya fitar da shi a shafi na 263 anil imami ahmada daga al-imamu ahmad wallalaka'i hakanan al-imamu hibatullahi lalaka'i ya fitar da shi a cikin juz'i na ɗaya Takarda ta da biyu fuska ta biyu wal baihaqi da al-imamu al-baihaqi a cikin shafi na 430 zuwa da ɗaya wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta bai haƙi ya ce. an muqatil ibn hayyan an dhahak daga dhahaku ma'ana ba maganar muqatil bace a wannan riwaya shi ma ya cira ne daga malamin shi dhahak wa hiya riwayatul ajuri irin wannan riwaya ta dhahak ita ce a cikin littafin ash-shari'a na al-ajuri shafi na 289 وقال المؤلف al مختصره Zahabi kenan a cikin muktasar shari'a ya ce. wa hadha thabitun an muqatil wannan zance ya tabbata daga muqatil wa qad madha kitabi ya gabata a wannan littafi a shafi 99 bi riwayati akharina da riwayar wasu malaman can da jama'a ina fata muna gane wannan sai malai ci gaba da cewa warawal baihaqi hakanan al-imam al-baihaqi ya ruwaito bi isnadihi da isnadin sa an muqatil ibn hayyan qala daga malam muqatil dan hayyana yace balagana wallahu a'lam fi qawlihi ta'ala labari ya iske mu dangane da faɗin Allah ubangiji subhanahu ta'ala sai yace wallahu a'lam Allah ya fi sani amma ga abinda muka samu fassara daga mutanenmu malamanmu huwal awwalu wal akhir fadin Allah da yace huwal awwalu ai huwal awwalu qabla kulli shay'in Allah shine al al'awwal kafin komai wal akharu da kulli sha'in. Allah shine ne akhar bayan komai wal zahiru fawqa kulli Allah shi ne zahir a saman komai wal batiru aqraba min kulli sha'in. Allah shine al-batin wanda yafi kusanci da komai sai ya ce wa inna ma qurbuhu bi ilmihi wa huwa arshi kusancin Allah da iliminsa ne kusancin ba da zatinsa ba Allah yana sama da al'arshinsa malam ya ce al'imamu zahabi ya ce na'am na'am wal'akhiru ko? shukran wal'akhiru ba wal'akharu ba wal'akhiru muƙatilun haza thikatun imamun mu'asirun lil auza'i wannan malami muqatil ibn hayyan inji al-imam az-zahabi yace thiqatu amintacce ne imamun jagora ne a ilimi mu'asirul lil auza'i zamanin su guda da al-imam al-auza'i ma huwa ibn sulaiman muqatil dinnan ba shine muqatil dan sulaiman ba zalika wancan dan sulaiman mubtadi'un dan bid'a ne walaysa bi thiqa ba amintacce bane yayi marmazai maka aiki ne irin nashi na malamin hadisi sabo da yi wannan muqatil ibn hayyan al balghi ko kuma muqatil ibn sulaiman al balghi mutanen gari guda ne to kan aka ce muqatil kawai ta yu ka fara tunanin wancan kuma dukkaninsu 'yan gari guda ne sannan a shekara guda suka rasu amma wannan da aka yi tarjama sa nan malamin sunna ne yana da hadisi a cikin sahih muslim da kutubul arba'a wancan da aka ambata matruki malami ne mai tafsiri amma matruki ne abun watsi hasali ma al-imamu al-waqi ibn al-jarrah ya kazzaba shi ya ce makarici hu waqi ibn al-jarrah malama hadisi gaba ɗaya sun hada kan watsi da shi sa al-imamu al-bukhari sa al-imamu darqutni su ibnu ali al-jurjani su imamu al su ainihin wato al-uqaili duk waɗannan su sun ce maturuki ne abun watsi ne shi yake nufi da walaysa bi thiqa ba ne, bane sannan kuma mubtadi'i ne saboda yana da bid'a ta tashbihi kamanta Allah da halittu kaga wannan kuma malami ne salafi mai aƙida lafiya shi yasa imam zai ce maka ma huwa biblu sulaimana ba muqatilu dan sulaimana ba Allah ya sa mu fahimta malam yace qultu inji malam albani kenan fi isnadil baihaqi a cikin isnadin baihaqi isma'il ibn qutaybata tarjamahu ibn abi hatim bi riwayati abi sa'id al-ashajj faqat ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ابن abi hatim a cikin aljarh wa ta'dil da yazo tarihin Isma'il dan qutayba ya kawo riwaya ne kawai ta Ah, abu sa'id ashad fakat ita kadai bai ambaci cewa mutumin kirki ne ko abin kyama ba wa qad anhu aidan abu ah, muhammad abdullahi ibn muhammad ibn musa al-ka'bi rawi li hadha al-athari anhu kuma an samu wani mutum mai suna abu muhammad abdullahi ibn muhammad ibn musa al kaabi shi ma yayi riwaya daga gare shi kuma wannan riwayar ma shine rututa daga wannan malami wa huwa min shuyukh al-hakim shi wannan abdullahi ibn muhammad ibn musa daga cikin malaman abu abdullahi al-hakim da ka isnadin dai ba za ka iya cewa ingantacce ne kai tsaye ba sannan kuma ba za ka iya wurgi da shi ba yana buƙatar ya itibari saboda mutumin da ke cikin isnadin a matsayin masturi na yake yanzu shine riwayan mutum ɗaya an samu na biyu amma babu jarhi ko ta'adili game da su to amma abin da ya sa magana ce sauki saboda ba hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana ce da kuma akwai ire-irenta da aka samu daga malamai sai ayi isti'nasi da ita babu laifi insha Allah ina fata mun gane jama'a waɗannan ka ji maganganun da aka ruwaito daga malami da ya jero mana na hudu kenan shine al-Imam al-Auza'i waɗannan duk malamai ne na salaf ji duka su kenan aqidar su kenan da kana daga cikin ta'addanci ma ainihin aqidar musulunci da barna a waye gari yanzu malamai waɗanda ake cewa malamai suna karanta wannan a gida alhalin ga malamai na ƙwarai yuna malaman Allah wanda suka ga sahabbai da su kansu sahabban da na bayan wanda suka ga sahabbai kaji fata wasu kina waɗannan kuma su ne malaman gaskiya da duniyar musulunci ta yadda da malantarsu Allah Ubangiji ya ba su ya tabbatar da sunansa aka ji labarinsu kana jin kowa da muke karanta labarin shi anan ya fi shekara dubu da mutuwa amma yanzu ana labarinsu bayar mutane suka mutu ne waɗanda an manta da su yanzu wani ya mutu shekaran jiya ko jiya ko yau ko zai mutu gobe amma ba za a ji labarin ba mutun shi ba a wajen lungun garinsu amma waɗannan sun mutu fiye da shekara dubu Allah ya sunayen sunayensu da ambatansu alamar cewa mutanen kirki ne masu alkhairi ubangiji Allah ya gafarta musu gabaɗin su sai mala ya ce khamisa malami na biyar Sufiyanu ne thauri al-imamu sufyanu thauri alimu zamani malami masani a zamaninsa shi ma biyanin tsauri ya rayu tsakanin shekara ta 97 zuwa shekara ta 161 sa'ad da ya rasu babban malami ne yana daga cikin ainihin malamai yuna, wanda suka yi gwagwarmaya ya kasance kana ammaran bil ma'arufin nahiyar anil munkar haka suka ce ya yi aikin hajji ba ɗaya ba ba biyu ba yana zuwa aikin haji tun akan hanya duk inda ya ga ana yin wata barna sai ya tsaya ya hana ce ba a yin kaza wanda ya harama ba ya yin kaza duk inda ya shiga a makka a madina ne a tantunan mina ne aikin shi kenan babban malami ne al-imamu ainihin wato sa'id sufyan thawri ya kasance a inda aka bada labarin shi mutum ne mai yawan raha in ya zauna a wuri sai ya raha ya raha ya kira mai balangu ya ci nama ya koshi ya sha ruwa ya raha mutum ne dan gayu sosai kuma sana'a yi baya cin kudin gwamnati bai taba san kudin kowa da sunan addinin musulunci ba a yakan je ne yayi aiki yana da sana'a yayi kasuwanci ya je ya saro kaya ya zo ya siyar da haka yake ci yana da rikici sosai da ya tsakanin shi da sarakuna ya yi rikici sosai da sarakunan banul abbas in fact addu'a shi ta ta kashe mansur abu ja'farun mansur addu'a wannan malamai ta kashe shekaran tarihin kake irin yadda imamu ahmad za mu zo mu ji anan gaba ya yi addu'a ya ce ya allah kar ka gama fuskata da almotasim sai aka waye gari motasim ya rasu ibnu hanbal an kamo shi an zo da shi daga garinsu na rayu za a shiga da shi garin bagadaza gobe da safe a jiya mai hukunci a nan da suka kwana a wajen gari a nan yi sallar dare yawan na addu'a ce allah kar ka gama fuskata da wani aka wai gari wannan ya mutu to haka shi ma wannan ya addu'a ah, wannan yana neman shi ya kashe shi mansur saboda ya shiga wa mansur hanci da kudin dine ta bahaushe domin al-imam al-auza'i baya ganin munkari ya kyari amin al-imam sufyan al-thawri sarakuna ba sa yin barna ya kyari ya sha gaya musu maganganu bakakin kan tarihin shi suna nan wani sarki ma ta ya gaishe shi ya ce faɗa abin da kake so ce abin da kake so in ka taɓa ka ƙara dawa gaishe ni bai da lafiya ba ce karka ƙara dawa ka ce za ka yi shi ne. in na mutu karka yi zana'iza ta karka ce Allah ya ji kaina abin da nake so kenan ba ruwanka da ni ba ruwana da kai ƙarar ƙarewa dai kenan ko eh. to shi ne sarkin yana neman shi sai gudu maka sai ji labarin an aiko maka a zo sarkin ya taho aikin hajji ya turo wasu da cross irin wanda yahudawa suke cewa an gicce annabi isa a kai cewa ku tafi min da wannan khashaba din idan kun ga sufyan sauri kafin nazo ku gicce mun shi labari ya iske shi sai je ya rike labulan ka'aba ya addu'a ya ce ya Allah kar ka gama fuskata da ta mansur akan wannan hanya aikin haji Abu Ja'far Mansur ya rasu da isa maka ya isa farsahi biyar ya rage mashi tsakanin shi da maka ya kama rashin lafiya cikin kwana ɗaya biyu uku ya rasu ya baro ya baro daza, lahiya lau tafiya ce a lokacin kamar tafiyar ka ce mako biyu ne zuwa kwana ashirin a tafiyar da suke a kan rakuma ko jakuna ko makamantansu to haka ko ya rage saura zango biyar don sukan yi tafiya ne in aka fara tafiya da daddare kamar an yi sallar isha sai a kama tafiya ba za a dakata ba sai rana ta fito rana ta daga duha in an ji zafi ranar nan sai a samu wuri a yada zango a kafa tantuna sai kuma a wuni a ci abinci a sha ruwa a yi bacci a huta da dabbobi sai kuma an yi sallar isha sai a tafi haka suke tafiya a lokacin suna bin lokaci mai sauki dare suke tafiya rana kuma su huta to har an kusa garin maka ya rasu da haka akwai bayan Allah har yanzu kuma akwai su wannan akwai littafi sukutun da guda da al'imamu ibnu abid duniya ya rubuta sunan shi mujabud da'awa labarin waɗanda Allah ke amsa addu'a su akwai su cikin sahabbai ga wannan sa'in sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas yana da addu'o'i wanda suke kamar yankan wuka akwai Anas bin Nadir shi ma sahabi ne yana da gaske waɗanda Allah baya ba su kunya akwai Umar dan Khattab sayyidina Umar dan Khattab yana daga cikin su haka Abdullahi dan Umar yana daga cikin mutane waɗanda suke masu ainihin kaifin addu'a akwai wani an ka karanta a cikin littafin ainihin wato abin nan akhbaru abin nan akhbaru makka na al-azraqi ya bada labari haka nan zahabi shi ma ya bada labari cewa wata rana da ibnu umar da da ainihin wato mus'ab dan zubair da abdullahi dan zubair da da da marwan ibn al-hakam waɗannan mutanen guda hudu suka zo a ka'aba sai kowa ya ce suka hada suka yi itifaki akan kowa ya yi addu'a iyaka addu'a da yake bukata a duniya nan sai abu ya miƙe ya je ya dafa ka'aba ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce Allah ni bukata ta a duniya kafin na rasu ina so na auri wanci ya faɗi sunan wata mata ita ce su kaina bintul Husain ɗan gidan na Husain ce ya jarabta da kaunarta mace ce kyakkyawa ce shi dai burin shi a duniya ya aure ta kuma burin shi a duniya ya zama shugaba na gari gaba daya kamar gwamna misali abdullahi dan zubair shi ma ya miƙe ce shi kuma addu'a shi Allah ya sa ya zama halifa ya mallaki duka ƙasar Hijaz shi ma Marwan ibn Hakam ya miƙe addu'a ya ce shi kuma addu'a shi Allah ya sa ya mallaki duka duniya ba Hijaz ba kadai hmm. ya zama ya mallaki duka duniyar musulunci ba wanda yake mai jayayya kanta bladan Umar da ya mike ce to shi kuma fatan shi kawai in ya mutu Allah bai gafara shi bai san komai a duniya kaji auliya uke nan ko shine mai ba da labarai yake cewa ya ga abin mamaki sai da ya rayu ya ga duka ukun nan kowa sai da Allah ya cika mashi burin shi wanda suka nemi burin duniya din nan sai da ya gani duka ya cika ce da haka Abdullahi ma ina mashi fatan Allah ya karbi burin shi na lahira su ba su faɗi komai na lahira ba su na duniyan kawai suka sa gaba a lokacin su waɗannan disa da gaske irin labaran da ibn abu duniya da ire-iren su suka bayar na mutanen da Allah ke amsan su, kuma hanyar da Allah yana yin irin wannan mutane ka dinga cin halas ka dinga tsayuwa a kan dokokin Allah ka zama wato sabiƙun bil khairat Allah zai karba addu'a akwai auda da Allah yake karban addu'a mutar Allah na karba addu'an al-muttar wanda ya shiga cikin kunci hatta kafin, Allah na karba addu'a shi shi sa akwai alƙama alƙama yana daga cikin mujabud da'awa uwar shi har fada take mai cewa to ka dinga bi a hankali ba sau dan ya mutum Allah ya sai lalace ce to ko da an cuce ka ka dinga hakuri saboda kaifin bakin shi wajen addu'a to sai mutane suna zuwa su ce musu addu'a in ya tambaye ka me ke damun ka ka nuna mashi cewa kana cikin kunci ne sai ce ka je ka yi addu'a da kanka a yanzu sai Allah ya fi ansan taka akan tawa al-muttar amma yujibu al-muttar idza da'ahu wa yakshifu su to a irin waɗannan mutane bayin Allah ire-iren su ne su fiya da sauri ya kasance mujabu da'awa ne jama'a Allah ya mishi baiwar haka yayi rigima sosai da sarakuna su ainihin bayan bayan Abu Ja'far Mansur sun ci gaba da wannan rikicin da mahadi mahadi ya gada a gun baban shi a gun baban shi a mansur suka ci gaba da wani rikicin ya kasance yana yana tafarkin mutanen garinsu mutumin kasar kufa ne mutanen kasar kufa suna da fatawa sananniya akan shan annabi tsimi wanda yake bugarwa za ka yi dan shan ɗan kofi guda rabin kofi babu matsala wannan shine fatawar mutanen kufa sananniya shi za ake cewa wanda ya rike fatawoyi waɗanda suke shawar na ƙasashe zai riƙe sharri shazin fatawa ga mutanen kufa ita ce wannan fatawa ta halascin shan nabi akwai shazin fatawa ga mutanen makka ɗaliban abdullahi ɗan abbas ita ce halasta mutu'a auren mutu'a mutanen ƙasar madina suna da fatawa shazza game da halasta jin kiɗa mutanen ƙasar ainihin wato sham suna da fatawa shadda game da ainihin ismatul khulafa shugaba baya kuskure sam a wurinsu haka dai za ka yi ta gani malamai suna wawwaro waɗannan shawar na fatawoyi in ka haɗa su ka haɗa shari kenan gaba ɗaya ka ce kai duk kowace fatawa kana neman wace ce ta fandare daga asalin jadda wannan babban malami jama'a sai zo cikin jama'a sai ya daga kwalbar nabi sai ya sha ya ce ba na jin sha amma ana so ne mutane su san fatawata in an zo walima baya jin shan abu amma yace dan a san fatawar duk fatawar su kenan duk malaman kasar iraki fatawar kenan wasu malaman kasar kufa suna da ainihin wannan kuskuren game da fatawa hanafawa da wanda suka biyo bayan su Allah ya gafarta musu gaba da su wannan malamin shine zamu ji bayanai dangane da ainihin wato maganganun su malam zahabi yace rawa ghairu wahidin amma adana alladhi yaqulu fihi ibn al-mubarak huwa ahadul abdali qala sa'altu Sufiyana sauri an qawlihi azza wa jalla wa huwa yace fiye da malami guda mutane da dama sun ruwaito daga ma'adan ma'adan wanda ibnul mubarak yana cewa ma'adanu huwa ahadul abdal ɗaya ne daga cikin al-abdalu wa ma'adara kamal abdal akwai wata magana ce wadda take gaba ɗaya hadisan da suka zo game da al-abdal ba su tabbata ba ka karanta a cikin silsilar da'ifa mujalladi na biyu mala albani muhammad nasir din allah ya gafarta mashi ya yi takhrijin mafi yawa daga cikinsu wanda suke nuna cewa allah na da wasu mutane guda arba'in waɗanda suke rayuwa a duniya su ne tirakun duniya da zaran ɗaya ya mutu sai allah ya replacing da wani in ɗaya ya mutu sai allah ya sake sanya wani a cikin wannan listin da makamantan hadisai ire-iren waɗannan cewa mutanen ƙasar sham ne gaba ɗayansu ko mutanen gari kaza ne kowane ne hadisai ne dai kala daban-daban amma dukkaninsu za ta kuma har hujja da ka ba su tabbata amma ya shahara a bakin mutane ana faɗa gashi haka ji har ana cewa wani ai yana daga cikin abdalu kama a ce ne a ce ai wani daga cikin malamai na Allah malamai yana daga cikin mutanen Allah ire-iren wannan ne suna kallon wasu wanda suka kai matuƙa wajen nagarta ta ilimi da ta halaye da ta ɗabi'a da ta aiki da karatu sai su ga cewa kamar wannan yana daga cikin abu dalu amma dai magana ce da ba ta da inganci a hadifance wallahu ta'ala ala ya ce na ji sufiyanu sauri yana faɗa an ƙaulihi ta'ala azza wa jalla an ƙaulihi azza wa jalla yana fassara magana Allah da Allah yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a duk inda kuke sai malam auza'i ya ce malam sufyan al-thauri ya ce qala ilmuhu ai ilimin sa ne ke tare da ku wa naqala anhu al-walid annahu qala fi ahadith as-sifat hakanan al-walid ya ruwaito daga sufyan al-thauri cewa sufyan al-thauri ya faɗa game da ahadith as-sifat yace amir ruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo malam ya ce akhrajahu abdullahi ibn ahmad abdullahi dan ahmad ya fitar da shi a cikin kitabu sunna da shi da al'ajuri da lalikai wa ma'adanu hadha lam a'rif malam albani ya ce ma'adan nan da aka ce yana daga cikin abu dadu ni ban san shi ba wa qad waqa'a mawsufan bil abid fi riwayat al bayhaqi a cikin riwayar bayhaqi an kira shi da suna ma'adanun al abid mai bauta wallahu a'lam albani ya ce ni ban sani ba Allah ya fi sanin wa qafil ajuri ya zo a cikin littafin al'ajuri khalid ibn ma'adan sai ya sa alaman motsin rai wa huwa khata'un matba'i yace wannan typographical ne kuskure ne na buga fa inna khalid ibn ma'adanin tabi'iyyun khalid ibn ma'adan wancan daban tabi'i wa qala al fi muktasarihi mu'allifin nan wato zahabi a cikin muktasar na littafin al'ajuri yace wa hadha al sabitun an ma'adana wannan asari ya tabbata daga ma'adan wa qadra wallaisu wa qadra ibn yahya al-bukhari haddathani ibrahim ibn al-ash'as an mu'min ibn isma'ila an sufyan al qala daga sufyan al ya yace man qala duk wanda yace al ƙuranu makhluqun Ƙur'ani halitta ne fa huwa kafirun wannan kafiri ne in ji malam sufiyan thauri duk wanda ya ce ƙwar'ani ba zancen Allah ba ne halitta ne daga cikin halittu malam sufiyan ya ce wannan kafiri ne mu lura da cewa a lokacin da sufiyan thauri yake wannan magana a lokacin ma mas'alar halkul ƙwar'an ba ta riga ta shahara ba a wannan lokacin tunda ya rasu shekara 161 a lokacin ba ta riga ta shahara ta yi tumbatsi ba amma dai an samu ɗaiɗaiwar masu wannan aƙida su ne irin su jahamu can da makamantansu su ne ba da magana a kansu cewa wanda biya faɗi irin wannan zance babu shakka ya yarda don ƙaryata Alƙur'ani ne ƙaryata suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai malam ya ci gaba da cewa wa basa wa qad batha hadha al-imam allazi la nadhira lahu fi asrihi shay'an kathiran min ahadithi as-sifat hakika wannan limami allazi la nazira lahu wanda ba shi da kini ba yi da sa'a babu irinsa fi asiri a zamaninsa mu kiyaye jama'a An ka da kowane malami idan aka zo ana tarihin shi sai an faɗi wannan magana cewa imamu asiri limamin zamaninsa a zamaninsa babu irin shi kuma gani saboda kowane malami ana auna shi ne da zamanin shi akwai malaman da in an saka su a wani zamani to hala ma jahilai ne su amma a zamanin su malamai ne haka masu kudi duka hukunci ne da yake relative kenan akwai mai kudi ne aka saka shi a wani gari ko a wani zamani talaka ne amma a wani zamanin ko mai kudi ne ko a wani gari ko a wani lokaci haka malamai suke a yanzu jama'a misali a duk duniya kaf babu mai ilimi irin na al-Imam al-Bukhari za ka yi faɗin wannan kai tsaye babu amma kuma da haka akwai malamai wanda za su iya wakiltar irin bukhari a irin ilimin da ake da bukata a wannan zamani wannan kuma bai nufin fa duk abin da bukhari ya sani ba ma'ana duk abin da aka sani a zamanin nan bukhari ya san shi bai nufin haka ta yi akwai wani abu a cikin ilimi da sai daga baya aka san shi kuma shi bai san shi amma wannan bai ba wani age ya zama ya fi shi ilimi ba a wannan zaman da muke rayuwa sana daga cikin wauta da ta'addanci abinda 'yan boko suke yi na ƙoƙarin wai ɗan boko ya ce wai zai ja da imamul bukhari kai da ko karanta isnadi daidai baka iya ba ka ji ka karanta lo ɗinka ko engineering ko pharmacy ko chemical eh, pathology ka je kai wani shiriri ta ka can ka gama cinye rayuwarka a kai shekara talatin da biyar arba'in sai kuma kawai wai sai ka je ka karanta karatun musulunci da rubutun bakin boko ko kuma wani ya zagaya tafi sudan ya yi islamiyya a sudan islamiyya ce suke zuwa yi a sudan yadda kaga dai islamiyya wannan ta adult education da ake koya wa manya wanda suka makara bari ba a asadin ba bakara ne suke zuwa ana koya musu a sudan bayan wata shi da wai sai ya dawo wai zai yi jawabi shi ma a musulunci tsakaninka da Allah wannan bokon da kake jawabi da haka kai shi ta bypass kake jawabi akan shi da kake jawabi akan engineering ko law ko medicine ko sociology haka ka ta bayan fage bayan wata shi da ka zama professor akan shi sai musulunci saboda raina hankali saboda ka iya turanci za ka je kai tabara na banza dofi irin su ne ka yi suna wannan gangancin arba'una hadisa wala wani ba zai karanta ba arba'una hadisa wannan ta islamiyya al hadisa al ba zai karanta da ita ba amma kuma yana so ya magana wai akan bukhari har da ciwo kwala cewa wai ai ba ko menene a cikin bukhari za a sallama ba dole sai an dinga scrutinizing ana ana baje su ana wayi. wannan da yan iska yan kaduna zaka sanar wani magana yan boko anan nan kaduna wallahi sai ka ji gaba ɗaya gaban kana faduwa saboda wannan karisa ce a cikin addinin musulunci hatta malamai yan uwan bukhari a cikin tafarkin ilimin sa malaman hadisi da malaman sunna ba kowa ne ke daga bukhari kara ba daga cikin ɗaiɗai wanda suka ɗaga ɗin ba kowa ya ciri ba ɗagawan wa kuma irin su dara kutuni irin su abu ali Al jubba'i, waɗannan sa daga cikin da suka shahara cewa sun ɗaga bukhari kara kuma su ma ba su ciri ba sai kawai wani kawai daga bayan an gama cin yayin ilimi gaba ɗaya ƙarshen duniyar ilimi kawai zai ce zai wannan rigingimu da wannan gangancin almuhim shine jama'a kowane malami ana gwada shi da zamanin shi a zamanin shi ake iya cewa ya fi wasu amma ba dole bane in an saka shi a wani zamani kuma ya zama malami to sannan kuma sai mu kalli asbaqiya cewa na farko to suna da falala akan na baya haka dai haka dai duk wanda ya riga yana da falala akan wanda ya zo a bayan shi idan ka san uba yana da falala akan ɗa ko da ɗan ya wayi gari ya fi uban kuɗi ko shahara ko ilimi ko mai mafi shi za a canza a ce yanzu ya girma uban shi ba zai yi ba to haka malamin islamiyya nan da ya koya makaratun islamiyya da malamin allo kai yanzu don ka hadace ƙwar'ani ka yi musabaka ka iya hadisi kana wa'azi akan mumbari da sauransu duk wannan bai nufin kafi shi falala ta yi kafi shi karatu amma falala to tana ga al saboda saboda shine tartibin addinin Allah kullum ana so na baya ya zama yana da biyayya ga na gaba da shi haka Allah ya ba da labari haka Allah ya tsara as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko walladhina tabauhum bi ihsan kaga walladhina tabauhum bi ihsan da kyautatawa to haka na ja'u min kuna Rabba na ghfir lana wal ikhwan ladina sabaquna bil iman dole akwai sabbaqiya to ba dai bane ka dinga rushe wanda suka gabace ka ka dinga kyararsu idan sun yi kuskure za a bayyana kuskure a ce Allah ya gafarta musu Allah ya sa ya zama musu ainihin wato kafara ga ainihin zunubansu Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa fi asrihi kathiran shay'an kathiran ya yada ilimi mai yawa a zamanin shi min ahadithi sifat daga cikin hadisan sifat wa madhhabuhu fiha madhhabin al-imam al-auza'i game da ainihin hadisan sifat as sufyan al-thawri ko al-iqrar tabbatar da su wal imrar da gudanar da su wal kaffu an ta'wilha da kamewa daga musu murdiya wajen fassara rahimahullahu ta'ala Allah ubangiji ya gafarta wa al'imamu sufiya'nu Sufyanu al-Thawri malam yace inji al al'imamu ainihin wato albani kenan Muhammad ya ce qultu ni ko sai nace al ibn Yahya al-Bukhari wannan mutumin da ke cikin isnadin da aka ce Allais ibn Yahya al-Bukhari yace lam ajid lahu tarjama ni albani ban samu wani wanda ya tarihinsa ba wa mu'mil ibnu isma'ila saduqun sayyi'ul hifz yace shi ko mu'min ibnu isma'il mutum ne mai gaskiya amma yana da kurakurai yana da mummunar hadda ma'ana ba a karban tafarrudinsa kenan mutumin da yake sayyi'ul hifzi ba a karban tafarrudinsa wa ibrahimu shi kuma ibrahimu wasaqahu ibn hibbana wal hakimu wa ghamazahu abu hatim shi kuma ɗayan na gaba da su shine Ibrahim ibn kenan ya kenan wa ne wannan shi an samu a Ibn hibana da Hakim duka sun wasaka shi shi kuma Abu hatimun razi ya ɗan soke shi to yadda kaga irin wannan duk saukin saboda athar amma da riwaya ce ta hadisai marfu'ai to akwai matsaloli akwai rigingimu anan da sun fi karfin wato bakin bakin karamin kwaro a cikin harkar nan dole sai an kuma gun malamai mu haƙiƙuna domin kaga ibnu hibban da hakim a wajen wasaƙawa mutane ne masu sassauci da tasahuranci sa da saurin amincewa da masu riwaya yayin da ibnu ibnu abu hatim shi kuma na daga cikin mutashaddidu shi yana da tsanani wancan kuma suna da sassauci sai kaga a zahiri kamar kowanne yayi halin nashi mai sassauci ya ce ba komai mai tsanani kuma ya ce a'a a dakata to ana neman wani malami a tsakankani mu'tadil irin su bukhari irin su abu zur'a irin su al'imamu zahabi daga cikin mahaƙiƙuna na baya dole sai an nemi magana ire-iren waɗannan a kan irin mai riwaya idan ba a samu kai tsaye ba to dole ne ka tafi aiti ba ka tafi neman wata riwaya da ta ƙara wannan ƙarfi ko kuma neman riwayoyin shi kanshi wannan mutumin kana mai gwara su da riwayoyin thiqat kaga ko ana samun nakara in ana samun nakara to sai a karkata zuwa ga magana wanda ya soke shi in ba a samun nakara sai a karkata zuwa ga magana wanda suka yi amince da shi wannan aikin ko likitanci ai wasa ne akan wannan aikin fida ba aikin malaman hadisi jama'a ba karama aiki bane aiki ne mai matukar wahala malamin hadisi yakan kwana ya wuni ya watanni yana takhrijin hadisi ya rasa yadda zai dashi duk da haka yanzu sai dai ce hasanun insha Allah ba zai iya yanke magana ba ko ya ce la ba asabi shi sa idan suka ji ana barna jama'a hankalin su yake tashi al-imamu shu'ba wata rana yana cikin gida fa yana shirin fitowa an ce ya fito wanka ne yana tsefe gashin kanshi sai ya ji kawai wani ɗalibi a waje irin masu zangayi ya tashi yana muraja a cikin masallaci yana shirme bai san sanda ya fito da gudu ya sheƙa mushi mari ba ya koma gida ya ci gaba da shiryawa can an jima da ya fito sai gan shira kuka ya ce wannan kuma ya aka mushi ka ce alga ta malaka kama da shi ba ya ce oke dama kai na maraja ana ji kana wauta ne yayi ma'ana bai haƙura sai da ya gama abin da yake ba haka malama hadisi suke da wannan takarar ɗin jama'a saboda delicacy na hadisi yadda ka san ana neurosurgery in an fasa ƙwaƙwalwar mutum ka san ba a yin shi ma sai a highly conditioned environment inda ba zai yi wani abu foreign ya iya samun shiga ko da iska ce ba a san wata iska daban ta iya samun access zuwa ƙwaƙwalwar nan har yanzu ba ko ba ko ina ke yin wannan tiyata ba saboda abin da ke cikin ta na rikici so da dama yin mutane mutuwa suke to wannan a duniya kenan hadisi ba na da alaka da lahirarka da aka malaman hadisi jama'a malamai ne waɗanda suke da dukka da taka tsantsan kwarai ba zai yi kawai ka zo ka shiga aikin su rana a tsaka ka ce za ka iya ba zai yi ba kuma ko kai waye komin ilimin ka a wani fanni sai an ga jahilcin kan ka shiga harkar malaman hadisi kai ba malaman hadisi akwai malamai da dama manyan malamai a duniya sun shahara a wani ilimi da suka shiga duniya hadisi sai da gane wallansu kamar ma kamar al-Imamul Ghazali mai littafin Iya Ulumuddin aka ga malami ne ya kai malami amma sai da aka wallan shi hadisi kamar wani kamar mai kashaf az-Zamakhshari jarul zamakhshari malami ne a lugal arabiya a adab a qur'ani a tafsiri a qira'at ma bai san hadisi ba dai shiga hadisi sai da ga wallan shi littafin shi cike yake da mat na hadisan ƙarya haka nan nan kusa Muhammad Ali As-Sabuni sabuni mai sabunta tafasir haka irin wannan gangancin ya ta kwararo hadisai ba kan gado so duk irin waɗannan nan nuna maka ne dole ka ba a hankali idan kai direban waɗannan yan ƙananan motoci ne da muke duka gunguna yan nan marsandi honda toyota wacece in aka baka tantan da yake ce mata da hausa katafila wanda ake yin kunya da ita tarakta da hausan boci ne haka suke ce mata tantan za ka yi tuka ta kawai da an baka ita ko irin wannan da suke tura bushiya da ita a kan hanya din nan ka san mai da za ka ba za ka ma gane ina ne gaban ta ma ina ne bayan ina ne fuskata kana bukatar sai an maka sabon training ke na gina ko in suka ɗauke ka yanzu ma'aikacin a tuka tantan a moda card dole sai an maka sabon training sai an maka sabon lasisi saboda kai direban kawai eh, takaru gane kawai to haka ma haka hadisi yake jama'a yanzu kaga irin wannan misali ne kawai amma ba za a yi ba za a samu wannan matsalar ba saboda kasancewar wato ba hadisi ne marfu'i ba babu laifi ana iya ainihin wato karba gurgurdan haka wa qala shu'aib ibn harb qultu li sufyana hadithni bi shay'in min as-sunna nace da shi Allah shi gafarta malam ka bani wani karatu daga cikin karatun sunna mana fa qala sai ya ce alqur'anu kalamullah ghairu makhluqin alqur'ani zancen Allah ne ba halitta bane minhu bada'a wa ilayhi yaudu daga Allah yake kuma ga Allah zai koma man qala ghaira hadha fa huwa kafir wanda ya faɗi duk abin da ba wannan ba kafiri ne wal imanu qaulun wa amalun imani magana ce da za a faɗa da baka da kuma aiki da gaɓoɓi yazidu yana ƙaruwa da ƙaruwar ɗa'a wa yanqusu yana raguwa da raguwar ɗa'a ko ƙaruwar sabon Allah wa zakara faslan tawila ya ambaci fasli mai tsayi Ga sha ƙasa inda yasa lamba ta farko yace ai almutakallimu bi minhu bada'a wa ilayhi yaqulu ma'ana wanda yake magana da Qur'anin zancen ƙur'anin wa huwa allazi anzalahu min ladun Allah shine farkon wanda ya magana qur'ani shi ya faɗa alqur'ani kuma ya saukar da shi daga gare shi laisa huwa kama ya taquluhu jahmiya ba yadda jahmawa suke faɗa ba cewa annahu khalaqa fil hawa'i khuliqa fil hawa'i aw ghairi an halicci ƙur'ani ne a cikin ainihin wato sararin samaniya wa wada'a min indi ghairi daga wani wuri ƙur'ani ya faru ba daga Allah ba wa amma ilayhi ya'udu fa innahu yasra bihi fi akhir zamani min al wasuduri suduri karshen duniya za a wayi gari qur'ani zai dode daga cikin zukata da takaddu a cikin alamun tashin alkiyama za a wayi gari ba wanda ya dace komai na alqur'ani duk wanda ya bude takaddu alqur'ani sai ga ta zama blank Allah ya dauke kayan shi a karshen duniya fala yabqa fi suduri minhu kalima ba za a samu kalma kwaya ɗaya a cikin zukatan alarmomin shi ba wala fil masahif minhu harfun haka nan ba za samu takarda ko da harafi kwaya ɗaya a cikin takardun qur'ani ba kaza fi al-aqidatul wasitiyya li shaykh al-islam ibn taymiyyah haka ibn taymiyyah ya fassara wannan waje a cikin littafin shi mai suna al-aqidatu al-wasitiyya za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah sai mu tashi malikun imamu daril hijra subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka 我准备搞死了嘛？